gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare barka da sallah shirin yau da gobe kuke saurara da wannan marece daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari auna. Amina kin san duk ranar talata shirin namu na yau da gobe yana magana ne akan ilimi wanda yau ma hudu ga watan Yuni na wannan shekara ta 2019 za mu magana ne akan kasafin kuɗin ilimi. ni ma nan da nake magana da kai ban da da wata makaranta ba ta gwamnati ba kuma ni ita na yi ita na sani kuma ita nake aiki kuma gaskiya ina ganin idan za a dawo da wannan tsarin haka zai taimaka. yake Yusuf Kajiman dan gutsuro hiran da Nasir ya yi da shi daraktan tallafi zan ce kenan ko na ma'aikatar ilimin tarayya. Kasan makon da ya gabata ne kuma aka sake rantsar da shugaba Buhari a wa'adi na biyu. To kaga ya zama dole mu auna ayyukan da ya a da domin mu ga abin da za mu sa rai akan abin da za a yi a gaba. Haka yake. To kin san ko a yau ma dai mun tambayi masu sauraronmu a shafinmu na zumunta na Facebook inda muka ce musu to barka da sallah muka kuma ainihin tambaye su ya saka ainihin gudanar da bukukuwan sallah a yankunan su. Ina ma a ce suna ganin kwalliyan kayan Yusuf. <laughs> Ai ki ganin da kofin shayi ba. <laughs> To za mu kuma bude maku layi domin mu ba ku dama mika gaisuwan ku na sallah da kuma gaya mana yadda kuka tafiyar da bukukuwan ku na sallah. Kamar koyaushe lambar da za ku kira ita ce ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To yanzu bari mu fara da rahoton da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya turo muna dangane da maudu'in namu na yau. a kasafin kudin 2017 na Najeriya har ma da na 2018 da ba a kai ga amincewa da shi ba gwamnatin Najeriya ta ware kashi bakwai ne da digo hudu cikin ɗari ga sashen ilimi wannan ya zama kasa da kashi 26 cikin ɗari da majalisar ɗinkin duniya ta bukata don raya ilimi a kasafin kudin kasashe kasafin kudin Najeriya na 2017 dai naira tiriliyan bakwai ne da digo hudu inda na 2018 naira tiriliyan takwas da digo shida ne rashin samun kaso mai tsoka ga bangaren ilimin ba abun mamaki ba ne don gwamnatin ta sanya magance kalubalen tsaro a kan gaba gaba sai raya tattalin arziki da a matasa aikin yi. Gwamnatin ta yi garan bawul ga sassan ma'aikatar ilimin kamar hukumar horas da malamai NTI, hukumar kula da manyan makarantu TETFON ta jarabawar gama sakandare NECO da sauransu, kazalika da natsa sabbin hukumomin kula da jami'o'i. Dr. Sadiq Abubakar ne aka sanar a matsayin shugaban hukumar jarabawa ta Neko wanda tun gaba ne ya shigo ofis ya lashe takobin yaƙi da satar jarabawa. Dan ba wai sai na kama maka suna ba ni wani abu ya fara taɓa faruwa da ni abun takaici wanda na jima ina mamakinsa. Ina zaune mutum ya ɗauko ɗansa ya zo ya sami a gida akan ɗansa zai rubuta jarabawa kuma an yi alkawari in dai a wannan gun zai rubuta jarabawa zai ci jarabawa nan ba matsala amma akwai kuɗi da aka ce tura dubu kaza yana neman ni in ba da gudumawa wallahi nake gaya abun ya ban mamaki na duba mutumin nan na auna shi na san shi a cikin al'umma mutum ne wanda yake ana ganin sa ɗaya daga cikin manyan mutane masu kima da mutunci a ciki na zaunar da shi ne ce wallahi ni wannan abu naka ya ban mamaki dan yanda na ɗauke ka da yayi nisa amma wannan abu ya ban mamaki kuma mutuncin ka ya zube kuma ina baka shawara ka bar yaron nan ya rubuta jarabawa an ya faɗi ya sake yi yayi karatu ya rubuta jarabawa in ka goyi bayan haka ko da an yi shi a ɓoye wani yayi me za ka ga abun ya kuma wani irin tarbiyya ka bashi tun daga yanzu kai ka goyi bayan sa irin wannan haka na wani matakin mai muhimmanci da gwamnatin ta ɗauka shine na fasa matakin cusa darussan addini a wani babban darasi na nauyin da ya rataye kan ɗan ƙasa ko for civic education duk da wannan mataki na dunkula darussan addini a darasi daya ya samo asali ne daga tsohuwar gwamnatin jonathan amma ministan ilimi adamu adamu ya so kammala aiwatar da shi inda ya ci karo da rashin amincewa musamman ma daga kungiyar kiristoci ta najeriya kan Ga darakta ma'aikatar ilimin Imam Inuwa Muhammad. Tsare-tsare suna zuwa domin su tafi da yadda lokaci yake tafiya. Ina ganin su a lokacin da suka yi tunanin cewar a haɗa waɗannan abubuwa guda uku a wancan lokacin suna da tunanin cewar kamar zai iya taimakawa wanda bai san wani addini ba ya ɗan samu ma sani ga wani addinin. A yanzu tun da surutai ya riga ya fito kowanne sun fi so a tsaya akan yadda addininsa yake to ina ganin abin da kawai za a tsaya a yi kenan. amma saboda allah idan ka duba wani lokacin ban ga laifi ba idan kana wannan addinin ka dan samu sani a wani addinin shi ma ina taimaka domin zai iya kyautata zamantakewar mu waɗanda ma suka fara kukan ai kaga bangaren christianity su suka fara kuka akan cewar an ma cire su an yage su da sauransu ba haka bane abubuwan nan yana nan amma tunda abin ya riga ya zo haka shikenan gwamnati ta yarda sai a je kowanne a cire ka san cewar a yanzu allah ya kawo mu lokaci na gwamnati wanda take sauraron koke-koken jama'a wanda yake dan kirista ne ije ya karanta kiristanci wanda yake dan musulmi ne ya je karanta musulunci wannan duk ba na bane mu dai hanyar dama da wannan gwamnatin take nema shine a gane yadda za a zauna da juna a samu kyakkyawar fahimta so that ilimin kasar nan za a samu ci gaban da ake nema mu canjin da muka zo a ilimi ba ana neman canji ne na yuyuyu ba ana neman canji ne wanda kowa zai gane cewa an samu abubuwan da muke so wata gagarumar matsala da take ci take cinyewa dukkan gwamnatoci ita ce ta yajin aikin malaman jami'a da kan sa ɗalibi ya da shekaru bai kammala karatu ba ko kuwa ya kammala ba tare da nuna a ilimin ba gwamnatin dai ta yi yunkurin cika alkawarin yarjejeniyar da aka cimma da malaman jami'a a dubu da goma sha biyu don kwantar da zafin yajin Dr. Hussaini Tukur na Jami'ar Jihar Nasarawa da ke kefi ya faɗi illar yajin aikin malaman. Domin a kowane zangon karatu idan aka yi asarar sati ɗaya ko wata ɗaya to ba a sake dawowa kansu. Abin da ya kamata a koyar a wata ɗaya ko a wata biyu to an manta da su kenan. in aka dawo kokari ake a jarabawa abinda aka koya a baya shi shikenan bangaren karatu da ya kamata a koyar a sani duk ba a sani ba an yi jarabawa an sallami yara watakila sun gama aka za su shiga cikin al'umma su fara aiki ba tare da sanin wasu bangarori na karatu kuma tun da wannan abin yana faruwa akai-akai za ka iya cewa darajar takardar da ake so su samu ya eh, raunana kwarai da gaske kamar mutumin da yake karanta likitanci akalla ana so ya karanta wannan likitancin a shekara shida an yi yajin aiki kamar so biyar ko so shida kaga akalla za a iya cewa shekara ɗaya da rabi ɗaya ya tafi to a haka fa za a sallame shi wasu abubuwan bai sani ba kuma wannan ana wasa da rayukan jama'a ne to haka wasu bangarori na gine-gine ne shi ma haka mutum bai koyi wasu abubuwa ba haka zai je tafka abin nan ka ji gine-gine suna faduwa haka gadodi haka wasu abubuwa duk al'amara na rayuwa haka wannan abin yake jawowa ba karamin illa ba ne idan dai ba a tashi tsaye ba duk tatsuniyoyi da muke yi muna son mu zama kasa na ashirin a ci gaba a duniya wato zai za su zama almara shugaba buhari dai ya mara baya ga matakin sallamar malaman firamare duba ashirin da da gwamna ya rufa na jihar kaduna ya ɗau matakin yi saboda samun su da rashin sani abun da za su koya wa yara bisa ma'ana cewar gwamnatin taron yuyuyu ne da sunan malamai don ko ba su iya koyarwar ba da hakan kan sa yara da suke kammala firamare ba lalle ne su iya ko abcd ba wannan dai ya jawo suka mai tsananin gaske ga waɗanda ke ganin sallamar malaman rashin imani ne nasura da malika murar amurka daga abuja to yusuf ya kaga wannan lamarin to ai shi ne <laughs> abin nan kaga dan talikin nan da ya magana daga karshe ya ce yajin aiki kana so ka yi ka karanta medicine ana misali da ya eh. kamata shekara shida an yajin aiki so biyar ina ku mutum zai gama shin to me suke yi da kuɗin da ake cewa wai an ware shi daban mm. domin samun ci gaba a fannin ilimi amma kuma har gobe za ki ga abin ana cewa kon gaba kon baya na haka dai abin gashi nan ne to yanzu dai bari mu koma wajen nasiru domin jin tattaunawar da ya yi da darakta inwa muhammad Duk da karatun firamare ba wai kai tsaye na ƙarƙashin gwamnatin tarayya ba ne, amma kuma haƙƙin gwamnati ne ta kula da ilimin dukkan 'yan Najeriya. shin me za ka ci kan ilimin firamare nan don ana ganin kamar makarantun gwamnati ba a samun kayayyakin koyarwa yadda ya dace kuma kusan za a iya cewa gwamnatin tarayya tana tura kuɗaɗe duk wata jihohin nan suna samun kuɗi daga tarayya. So alhamdulillah alhaji Nasiru wato kasan idan aka ce maka wato tsari na ƙasa kowanne you know, da irin ayyukan da aka bashi. Ita gwamnatin tarayya tana da nata. Gwamnatin jihohi tana da nasu sannan haka gwamnatin kananan hukumomi. To ita gwamnatin tarayya wanda yake take inda ita ce babbar yaya. Kusan kowanne abun da za ta yi ta taimaka ta tabbatar da cewar ilimi ya samu karbuwa kuma an kyautata ilimi da mutane da suke kasa suna ganin gwamnatin tarayya suna iya ta to abin da yake faruwa tunda kowace jiha tana da nata karfin da ko kuma tana da nata ikon da a constitution na ƙasar nan ya bata shi ya sa mutane suke ganin kamar cewar gwamnatin tarayya ba ta tafiya can ƙasa tana yi amma idan mutum ya duba makarantun nan da za ka shiga da na jihohi da na gwamnatin tarayya duk kusan inda za ka rika duba za ka ga cewar akwai tallafi ta wani bangaren na gwamnatin tarayya a cikin wannan makarantu saboda haka ni ina ganin cewar gwamnatin tarayya tana iya kokarinta da tabbatar da cewar mutane sun sami ilimi kamar yadda wannan gwamnatin ta zo da niyyar cewar tana so ta kauda a jahilci ne a iya lokacin da za ta yi mulki. Wato in an duba wasu makarantun ma kusan har yanzu fa akwai makarantu da ake karatu ko a inuwar bishiya ko yara suna zama kan duwatsu wannan yana sa kusan makarantun firamare fa da gwamnati ba sa yin aiki da ya dace. Eh, to adamu kai ka riga ka san wannan ai magana ce guda ɗaya gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarinta duk abin da za mu yi mu taimaka wa gwamnatoci na jihohi da kananan hukumomi idan ka duba misali zan baka ai lokacin da gwamnatin nan ta zo ta samu jihohin ma da suka daina biyan albashi kuma idan ka duba kusan kashi saba'in na mutanen da su ba sa samun albashi za ga malaman makaranta ne saboda gwamnatin nan tana da niyyar ta ga cewar ilimin nan ta taimaka shi sa ta yi haɓaka ta karɓo bashin kuɗi da ko'ina ta tabbatar da cewar ta taimaka domin ilimi ya samu ya haɓaka kuma insha Allah ina kallon tana kokari wajen wannan amma magana cewar yara suna karatu a gindin bishiyoyi suna yin wannan kwarai ba za ka ita gwamnatin tarayya babbar giwa ce abubuwan ya yawa idan ka duba muna da makarantun firamare a ƙasar nan suna da yawan da idan aka ce yau gwamnatin tarayya ita kaɗai za ta ba za ta iya wannan abun ba amma duk ya wani kokari da gwamnatin tarayya za ta yi tana yi yanzu misali zan baka akwai special program da gwamnatin tarayya ta yi wanda aka yi lancin nasa wanda ake kiran shi state state education you know uh, investment program wannan in ka duba wani tsari ne daban da gwamnatin tarayya ta karbo daga world bank domin ta tabbata ban da dukkan hanyoyin da take bi na taimaka ilimi a kasana nan za ga cewa tana bin waɗannan hanyoyi domin ta taimaka saboda haka duk irin waɗannan abubuwan da suke faruwa abubuwa ne wanda suke faruwa kuma kowa ya riga ya sani amma insha Allah ina ganin wannan gwamnati tana iya kokarin ta ta tabbatar da cewa waɗannan abubuwa an haɗe su a wannan bangare me za ka ce ga ra'ayin da ake yadawa ko kuma zan ce wannan manufa ta cewa duk jami'an gwamnati su janye yaransu daga makarantu masu zaman kansu su dawo da su makarantun gwamnati wannan ita ce hanyar gyara wannan lamarin To, na so ni kam ni ma nan da nake magana da kai ba da ɗa wata makaranta ba ta gwamnati ba. Kuma ni ita na yi, ita na sani, kuma ita nake aiki kuma gaskiya ina ganin idan za a dawo da wannan tsarin haka zai taimaka. Domin ba wani abu ne, idan har ma'aikatan gwamnati ‘ya'yansu suna na makarantun dole za su zuba ido kuma tabbata da cewar sun ga abubuwan da ya kamata a yi a makarantun nan ana yin su. saboda haka ni na ganin ba laifi ba ne wannan magana ce mai karfi wanda idan har za a yi ta yawancin mu duk mun yi karatu a local education authority school ne kuma mun samu dukkan abubuwan da ya kamata kuma lokacin da muka samu karatun nan ba mu je makarantar kuɗi ba amma a yanzu muna alfahari da cewar ilimin da muka samu a wannan lokacin ilimi ne wanda yake ya amfane mu kuma ina amfana kasa kuma zai ci gaba da amfana kasa saboda haka ni na ganin babu wani laifi wannan magana ce mai karfi a kurunan ba akwai wani gwamna ma gwamna yan rufai ya yi wannan magana suke shi kansa ma yansa ya dawo da su makarantar jihar sani domin yana son sauran mutane su kwaikwai irin abin da yake domin a tabbatar da cewa waɗanda suke da ido a kan ilimi za su zata zuba ido sosai tunda sun san akwai yayan su suna gudu ina ganin na sun ina tare da wannan magana kuma gaskiya hakan take wato akwai kuma magana nan ko kuma in ce wasu shekaru da aka soke makarantu masu ba da ilimin malanta mai daraja ta biyu wato grade 2 kenan sai dai na ga akwai ko jihar nasarawa tana da irin wannan makarantar teachers college har yanzu ah, ya kike ganin wannan lamari na tunanin da ma jihohi sun dawo da irin waɗannan makarantu mutum ya kware ya zama malami mai daraja ta biyu ya je ya samu nce mai daraja ta ɗaya in ya so daga baya ya digiri kafin ya zama kwararren malami. eh to hakan ma magana ce amma abin da nake so a gane a nan ita idan ka duba ita wannan gwamnatin da ta zo ai ka gane cewar ilimin ya lalace shi yasa da suka tashi suka fito da 10 point agenda nasu guda goma wanda ina na ganin a cikin na uku ko na hudu ya yi magana ne a kan ilimin malamai waɗanda za a samu a taimaka musu ko kuma a dawo da makarantunmu na da domin a tabbatar da cewa an ba malamai training din da ya dace domin su fita da niyyar cewa za su fita su ba da ilimi ne wanda ya dace idan ka duba yanzu abin da yake faruwa shine tun lokacin da aka soke waɗannan makarantun yawanci makarantun nan namu sun zamanto malaman da suke koyarwa za ka ga cewar ba malamai ne wanda dama sun samu kwarewa na koyarwa ba yawancinsu sun nemi ayyuka a gurare sun rasa saboda haka sai suka ɗauki koyarwa zamanto a guri ne abu kamar na ƙarshe wanda idan na rasa abin da zan yi bari na fada ilimi to shi ne abin da ya kawo lalacewar wannan malanta a ƙasar to amma yanzu idan ka duba tabbas wannan gwamnatin tana iya kokarin ta zaka ga magana na training da training na teachers in ka duba national teachers institute tana nan tana ta kokari wajen ta training ta training teachers sannan kuma kusan duk college of education namu da muke da su da wasu jami'o'i ana ta ba su karfi a yanzu idan kace za ka dawo da teacher training college a cikin ƙasar nan a ko kamar yadda suke ratata a da ina ganin cewar ba za a samu a ci a gajiyar abin da ake yi ba saboda me saboda a yanzu idan ka duba ilimin ya riga ya wuce dukkan tunani yadda mutum yake tunani saboda haka dawo da teacher training college a matsayin gurin da za a fara koyar da malami ya je har ya gama ya yi grade 2 ya koma nan teaching ina ganin ba zai samu da gaggawa ba amma kuma gwamnati tana iya kokarin ta tabbatar da cewa ta ba da training da inside training na malamai wanda zai sa su zamanto sun samu karfin da za su iya koyarwa kamar yadda ake sama dukkan kasashen duniya. A ƙarshe a nan gwamnati lalle tana sane da cewa lallai wasu makarantun inda yara suke karatu na firamare wato suna halin kakani kayi ko in ce ma kusan ba ma gine gine ma masu kyau su rufin su duya yayi suna da gwamnati na da masani akan wannan a takaitun zan fada maka cewa ni ba ma tun da ma nake aiki a ma'aikatar ilimi an shekara talatin da wani abu ina ganin wannan karan ba wani lokaci da gwamnati ta zuba ido akan cewar a ji rika binciko mata abubuwan da yake faruwa kamar a yadda yake faruwa a yanzu idan ka duba duk gwamnati tana sani da makarantun da suka lalace da waɗanda suke ma ƙoƙarin su durkushe gaba ɗaya to amma abin da nake so ka gane harka ilimi harka ce babba ita gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarin ta tabbatar da cewa ta bada ilimi to amma idan ka duba tsarin ƙasar nan alayya za ka ga cewa gwamnatin jiha tana da nata gwamnatin kananan hukumomi suna da nata saboda haka wasu za ka ga cewa waɗanda suke lalacewa nan duk abubuwa ne wanda yake ya faɗa kan ko gwamnatin jihohi ko kuma gwamnatin kananan hukumomi amma duk da haka bai sa shi shugaban kasa da ministan ilimi sun yi kasa a gwiwa ba kullum kokarin da suke shine su nuna wa su waɗanda suke da haƙƙi a wannan jihohin cewar gyara makarantun nan da kuma tabbatar da makarantun nan sun samu abubuwan da ake so ina daga cikin abin da gwamnatin tarayya ta sa a gaba to ina ganin gwamnati kwarai tana cike da cikakken sani na abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan kuma insha Allah in ka idan ka duba za ka ga mun fara yara ya fara samuwa kuma ina ganin cikin lokaci kankani insha Allah a yadda aka fara tafiya za mu ci karfin wani. Sallahu wa ka gaishe murna ba adabi. da gidan shi da mata da 'ya'yan shi cikin himma tun da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah To masu sauraro har yanzu dai kada a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka shirinmu na yau da gobe shirin matasa. Yanzu kuma za mu buɗe layukan wayoyinmu don ku kira ku bayyana mana yadda kuka yi bukukuwan sallah a yankunanku. Amma kuma bari mu ɗan karanto kaɗan daga cikin tambayoyin da muka yi muku a shafinmu na zumunta. Uh, Usman A. Bello Bunkari daga Sokoto, Najeriya ya ce Alhamdulillah muna bukukuwan sallah lafiya ga wani kira kuma nan daga Sokoto. To, alalle. to, kin gashi kuma. To, uh, ah, Mala ɗan dakata bari mu karanta wannan wasikar ta Jibi, uh, Jibrin Jibi ya ce shi bukukuwan sallah a nan gudunsu ya ce Alhamdulillah. To, wa muke tare da daga jihar Sokoto? Assalamu alaikum Hajiya tana magana da Kabiru Abubakar Bulan ya ci shagarin lokal gannan sai kuta ci sare Najeriya. To Malam Kabiru akwai wanda kake so ka miƙa saƙon gaisuwan sallah? Kana gaya mana muna jin ka. kafin musulmi ma a nan garin balan yaki mun gudanar da sallar mu cikin tsanaki da kwanciyar hankali da fatar ibadodin da muka yi Allah ya karɓa muna ya sa kuma su zama sanadiyar ki za a janna ta dauki gare mu da sauran jama'a musulmi gaba daya. To amin amin mun gode kwarai da gaske. To bare makaranta. Ni ma ina godiya ina kuma taya ku barka da sallah. Mun gode kwarai da gaske Malam Kabiru. To yanzu kuma muna tare da waye daga wani jiha? Eh salamu alaikum. Alaikum salam. Umma Malam na daga dogon dutse a cikin jamhuriyar Nijar. To Malam Ali Muna sauraron ka ya kuka tafiya da bukukuwan sallah. Wanda dogon ta mun yi sallah lahiya. Kuma ina ma'aikata na VOA duka barkan mu da shan ruwa gaba ɗaya duka. Mun gode kwarai da gaske. Kuma da duka ina musu barka da sallah. To madalla. Ba amini na abu da kasko wanda suke a Tawa. Akwai alasan tayar wanda suke a ƙasar Helengei. akwai inda hakimi babban katami na gode da yawai na gode na gode ina Umar malam ali daga dogon a cikin yawon wurin nijar To mun gode Malam Ali. To Amina bari mu je jihar Kwara. Wa muke da shi a jihar Kwara? Ina tare da Bello Umar daga jihar Kwara. Barka da yamma. To barka ka dai Malam Umar muna jin ka Malam Bello. lafiya? Lafiya alhamdulillah an yi sallah lafiya. To ya ake gudanar da bukukuwan sallah a nan jihar ta Kwara? Mun gode Allah, Allah ya nuna mu lafiya. To akwai wanda kake son ka mika masa sakon barka da sallah? ko ina da daga da al'ummar Najeriya al'ummar Najeriya da ma duniya barka da sallah dan Allah yana da lafiya to muna godiya malam Bello Umar To yanzu kuma Yusuf ga sakon Abdullahi Musa Digil. Allah sa na faɗi sunanka daidai Malam Abdullahi. Shi kuma ya ce an yi sallah lafiya a ko'ina a Najeriya. To kin ga shi kuma Abubakar Abdullahi Gwandu cewa ya yi. Wannan ya aiko da wannan tashi wasika daga jihar Kebbi ne ya ce VOA Hausa mu dai a nan ba mu wada yin sallah ba ya ce to dan ba su ga wata ba amma sai ko kila gobe in sun ga wata za su yi sallah <laughs> alama wani waka ya maka daɗi. A ah, haba ke kuwa ai baki ga yau sallah ce bakin sani. Eh. To kafin da karanto wasikar Kamal Husaini mai gatari bari dai mu koma da Malam Abubakar Abdullahi Gwandu. Eh. Ina gani ma zan dakatar da nawa bikin sallar in jira ka dai mu yi sallar nan tare. Tare to. gobe mu ma za mu ga wata. To lallai ka. To Malam um, Kamal Husaini mai gatari kuma ya ce Allah ya maimaita mana ya kuma ba mu zaman lafiya a ƙasar mu baki ɗaya. to kin ga shi kuma Ilyasu Malami malamin makarantar gaba da sakandare daga Tibiri Doso a jihar can jamhuriyar Nijar cewa lallai su kam sun yi sallah cikin kwanciyar hankali kuma suna yi ma duk ilahirin musulman duniya barka da sallah da fatar Allah ya karɓe ba duba ke da. Amin amin. To shi kuma sani lawal Umar ya ce, Alhamdulillah, hakika mun yi sallah cikin ƙoshin lafiya da walwala tare da iyalanmu. Fatanmu dai shi ne Allah ya karɓi ibadunmu. To kin ga Ibrahim Suleiman Macika cewa ya gaskiya kan su a jihar Kebbi zamzam watan kin ga yana nuna cewa ai su daidai kenan wato a kevin dai da gwandu dai yake dai da ba a ga wata ba eh to ai kin san kila shi wannan yana birnin babban birnin jihar ne eh shi kuma wancan yana gwandu kila ba a ga wata a gwandu bane kila <laughs> to yusuf ga waya na shigo mana daga nijar to to wa muke da shi daga jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam To daga jihar Niger ne ba Niger ba. To to to oh, jihar Niger to. Niger kai mana afuwa. To. Um, da farko suna na Yusuf Kindi daga jihar Niger karma hukumar Faikoro. To Malai so muna sauraron ka. Alhamdulillah da farko ina ma dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyon fatan alkhairi kuma ina ma dukkan al'ummar musulman duniya baki daya fatan alkhairi da fatan Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadunmu ya ba mu sa'annan a ƙarshe ina mika sakon gaisuwa na ga abokina kamar shi abdulmutallib mande magarya inunu sani yunusari da abdulkadir aliyu mina da na mairo umar makera da dukkan abokaina na facebook da fatan allah subhanahu wa wata ya bar zumunci na gode madalla to yau dai mun yi farin jini a jihar sokoto ba muke da shi kuma daga jihar sokoto yusuf ina kai ne da ka kira su ka ce su kira mu to ba mamaki alaikum salam Kuna magana da Imamu Dutsen Asada da jihar Sokoto amma yana kiran ku daga Onitsha na jihar Anambra ne. To Malam Imamu muna sauraron ka. Eh. Akwai To da fatan an yi sallah lafiya ma'aikatan ku na jiyo yana musu barka da sallah da sauran al'umman mu na jihar Sokoto da gidan Asada familin gidan Asada da sauran mutanen jihar Sokoto da Najeriya gaba ɗaya. Allah shi maimaita mana Allah shi karba abin da muka yi. To amin Allah shi ba mu zama lafiya da jahohin mu da ƙasar mu gaba ɗaya. a gode sai an gama. to amin su amin ga kuma wani kira daga potiskum wa muke da shi daga jihar yobe yawwa Muhammad sani ne daga potiskum yobe state to malam Muhammad sani muna jin ka yawwa ina muku na fatan zan yi barka da sallah ne a BOA Amurka. To, mun gode kwarai da gaske. Yawwa, to, ina na To, da waya Malam Imam muka kawo ƙarshen amsa wayoyinku a yau. mu ma muna mika barka da sallah ga eh, kowa da kowa ga baki ɗan Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi duka masu sauraron. Na ga Amina ni fa yau na ga bakin nake fa gashi nan ban ga ya rufe ba ne. Ko dai kin farin ciki. a yi azumi wata ɗaya kai eh. ka sayo an ce zakatul fitir wato um, um, idul fitir eh, nake so in ce eh. wato idin buɗe baki kenan To wata na san kin dan sha kin ci wani wata da gwagwajiya nan kamun ki shigo ɗakin watsa labarai. Ga duk abincin duk da na jera yau eh. na rubuta a takarda wanda zan je in ina gamawa da aiki insha Allahu za mu je mu bikin sallah mu ma irin namu yanda aka yi a gida. A to ni ba za ki banna a baya ba tunda kin gani ma iyalai na ba sa kusa to ni ma zan biyo ki <laughs> kenan mu sha wannan eh, da gwagwajiyar da ni. In Allah ya yarda. To bari mu karanta saƙonmu na ƙarshe a yau Yusuf ko za ka karanto mana. To ai kin ga shi wannan Jamila Abdullahi saki jiki daga jihar Katsina ya ce suna gudanar da bukukuwan gulgulan sallah lafiya kuma cikin kwanciyar hankali tare da fatar Allah ya karbe ba duba ke daya. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa muna ce muku barka da sallah. Ga bakonmu kuma da ta zo ita ma sashen ɗakin watsa labaran namu Maryam Buhari Auna. wasanni ba ta kyale ba. 'Yan wasan